وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تخلصت قائمة من طول wato kwai ya daga aikin abin da ya sunan shi daga kwasfa wannan mai ya sunan abin wani ya fita daga cikin kwasfan shi wannan wannan kwasfan wanda wanda ake fasawa ko ya fito hmm? a kwasfa ba eh. fa ko kuma a ce abin nan kwai ya fita abin nan daga ainihin ɗan tsakon kwai ya fita daga ɗan tsako a gane ku hatta iza afa eh har sai da ainihin ya tsofe bayan ainihin bayyanan asba bima eh, bima bakiya min mali sulhu da abin da ya rage na ainihin dukiya na sulhu تخلفت قائمة من قوله wato sai ainihin wato kwai ya fita daga ainihin dan tsako kwai ya fita daga dan tsako wato ma'ana wannan karin magana ne na idan mutum ya shiga cikin tsanani sai daga baya zo ya fita daga cikin wannan tsanani din kuma ya kubuta irin kubutan nan na na kyarkeci min dami daga jinin ɗan yaƙo ya kubuta irin kubutan kyarkeci daga jinin dan yaqub shine annabi yusuf irin yadda annabi yusuf ya kubuta daga jinin kerkeci ba shi ya kashe shi ba a shi ma kazalika ainihin wato shi ma wannan bawan Allah ya kubuta sai shi gwamna din ko alƙalin ya ce masa ni ban ga ka kallafa ma kanka zalunci ba wannan magana da ka faɗa ban ga ka kallafa wa kanka zalunci ba ko baka nemi wuce gona da iri ba sai harisu bin hammam sai ce a lokacin da na ga hujjojin shi malam eh, suraijiya kamar hujjan wani alƙali ana kiran shi suraiji sai na gane cewa lallai shi wato alami ne na ainihin saruji alami ne alami ne na saruji wani gari ne a iraki sai na zauna har ainihin hasken taurari kuka bayyana zaharar da jumin zala, har ainihin taurarin nan na duhu suka bayyana sai kulle-kullen nan na ainihin cunkoso suka watsi wato taron mutane suka yi cunkoso a gudun zalam wato kulli na taron jama'a na cunkoson jama'a suka watsi sun mafasattu ina alwali sannan sai na dumfari farfajiyar shi gwamna din alƙalin fa'ida shehu lilfata kani fa'ida shehu kani lilfata sai ga shi wannan tsoho alƙalin yana ta wato tsaro yana tsaron ainihin saurayin ya ƙura ma yaron ido yana tsaron shi sai na gama shi da Allah a abu zai sai ce da Allah shi ne abu zai shi wannan tsohon fakala ya ce i wa muhimmi soyi ya ce i wallahi na rantse da wanda yake halarta farauta na rantse da wanda yake halarta farauta sai ce wane ne wannan yaro ya ce ma abu zai din wane ne wannan yaro wanda hankula suka tashi saboda shi farafi ya ce shi wannan yaro a cikin dangantaka shi kamar ɗan tsako na ne wato ƙaramin yaro na ne ɗan tsako ya kira shi a wajen sana'a kuma tarko na ne da shi yaron da ke yin tarko wajen samun kuɗi a wajen sana'a tarko na ne qultu fa hal la iktafaita bi mahazir fitrati kace me yasa baka wadatu da kyawun ainihin gashin gashin kanshi ba a da kyawun da ainihin halittar shi fitrar shi me yasa baka wadatu da kyawun halitta shi ba kuma ka isan ma ainihin shi alƙali fitinuwa da ainihin gashin shi ai da ka isan ma alƙali fitinuwa da gashin shi yanzu gashi na janyo alƙali ya fitinu da gashin yaron hankalin alƙali ya koma kan yaro saboda alƙali ɗan luwaɗi ne eh نعم نعم حتى idza afa بعد isfari tuni har sai da wato ma'ana ya biya da haƙi wato ya biya kuɗin gabaki ɗaya alƙalin ya biya bayan wato bayyana asba a afanin anan wajen addal malam bitamami alƙalin ya ba da kuɗin da ake rikici da shi bayan ainihin asuba ya bayyana ya bayar da abin da ya rage na dukiyar sulhu sai kwai ya kubuta kwai ya fito daga ainihin wato dan tsako bi ma'ana wato tsananin da aka shiga an fita daga cikinsa sai ya kubuta irin kubutan kyarkeci daga jinin dan yakuba sai alƙalin ya ce masa ma araka tumta shafaqan ban ganka ka kallafa wa kanka zalunci ba wala rumta farfan sannan baka nemi wuce gona da iri ba qala al-haris bin hammam sai haris bin hammam sai ya ce ma ba ra'aytu hujjaj shayki falan ma ra'aytu hujjaj shayk yayin da naga hujjojin shi malam al-hujjaji surajiya kamar hujja na wani alƙali mutumin suraji wani alƙali ya kai surajiya na'am yana da ƙarfin hujja alimtu annahu alamu sarujiya sai na gane shi alami ne na ainihin Saruj. sai na zauna har ainihin wato taurarin nan na duhu suka bayyana suka yi haske sai kulle-kullen nan na ainihin cunkoson jama'a suka tarwatsa suka wasi. sannan sai na dumfari farfajiya na ainihin gwamna ɗin sai ga shi shi wannan tsoho yana ta dako yana ta dako yana tsaron yara kare yara ya tafi inda an riga an ba shi kuɗi ne ba an ba yaron kuɗi kare ya gudu da kuɗin sai na gama shi da Allah shi ne abu zai na tambi wannan tsohon ya ce wallahi ni ne abu zai na rantsai da wanda yake halatta farauta shi ne Allah Na ce wane ne wannan yaro wanda hankula suka tashi saboda shi saboda sarki ya ga yaron hankalin shi ya tashi sarki irin masu sha'awa maza ne da ya ga yaron kyakkyawa sai sarki hankalin shi ya tashi yana so ya samu dama don ya yi luwaɗi da yaron to sai na ce ma sai na ce wannan yaro a wajen sana'a wato kai ina ne ina ne shi yaron a wajen nasaba shi ɗan tsakona ne wato dan karamin yaro na a wajen kuma sana'a tarkona ne shi fa ta faita bi mahazin fidrati nace me yasa baka wadatu da kyawun halittar shi ba wa ka kafaitar wali al-iftar da fidrati kuma ka isan ma ainihin gwamna ko alƙali fitinuwa da ainihin gashin shi gashin shi na wajen tokun kai الحديث الحادي والعشرون حديثي لا عشرين دقيقة أنا أبي أمر وقيل أبي أمرته an karɓo daga abi amr kuma an ce wato an kira shi da an kira shi da suna abi amra Sufyan bin Abdullah radiyallahu anhu shi ne Sufyan dan Abdullahi Allah ya ƙara mishi yadda ya ce ya Rasulullah nace ya Rasulullah qul islami qawlan ka gaya mun wani magana a cikin musulunci na as'alu anhu ahadan ghayraka wanda ba zan iya tambayan wani mutum ba in ba kai ba kun lura yi wato maganan ba zan iya tambayan wani ba in ba kai ba daga kai shikenan ba ƙara tambayan kowa qala qul amantu billah to sai annabi ke ce maza sallallahu alaihi wasallam ka ce na yi imani da Allah sa'annan sai ka daidaita farko dai ka yi imani da Allah ya to zamanto ka ya zama aqida mai kyau an gane ku to idan ka ya zama aqida mai kyau sai kuma ka daidaita ka daidaita a wajen aqidanka ka daidaita a wajen ibadanka ka daidaita wajen mu'amalanka mun gano wannan ayi. a wajen aqida an ce mutum ya daidaita mutum ya tabbata kan aqida har zuwa mutuwa an gane ya miƙe kan hanya mutum na iya cewa ya yi imani da Allah amma kuma ya samu karkata ta wajen aƙida a gani yana da awai ya yi imani da Allah sai ya zama ɗan biri a kuma amma an ce mutum ya daidaita a cikin aƙida to ya tabbata a kan aƙida na ahalus suna wal jama'a wannan ya daidaita shi ta bangaren aƙida A gani ya miƙe kan hanya shi ne ake cewa indiran siratul mustaqim go wato ya Allah ka shiryar da mu wato hanya miƙaƙiya misali kaga wannan ainihin siratul mustaqim din nan in mutum ya bi ta to ya samu daidaituwa ta wajen aƙidansa daidaituwa ta wajen ibadarsa ba zai bauta ma Allah da san rai ba zai bauta ma Allah ne da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar hmm? daidaituwa wajen mu'amala wajen kasuwancinsa zai fi sunna wajen aurensa zai fi sunna wajen zamantakewa da jama'a zai fi sunna duk wani abin da yake da alaka da mu'amala zai fi sunna to wannan sai ya ce ya samu istiqama ta wajen mai mu'amalar shi an gani kaga malamai suka ce to kaga wannan magana ce da dukulaliya qul amantu billah sun mastaqim da za a yi sharhinta za ta bada ma'anoni masu yawa za a iya wallafa manya-manyan mujalladai da littafai don bayanin wannan hadisi a ce mutum ya yi bayanin imani da Allah bai imani da Allah don kuma mutum ya yi bayanin istiqama yadda ake samun daidaituwa innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa'annan masu cewa Allah shi ne ubangijinmu kasa sun yi iman da Allah kenan sun masaka musa na suka miƙe kan hanya babu tsoro a gare su ko ba su baƙin ciki an gano ku na kaga she magana ce dukulaliya ka ce na yi imani da Allah sa'an nan ka daidaita an gane ku to wannan shi ne abin da manzan Allah ya gaya masa da ya ce annabi ya gaya masa wata magana wanda ba zai ƙara tambayar kowa bayan annabi an gani. ana kiran wannan jawami'ul kalimul mustafa dunkulallun maganganu na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya faɗa da manzo Allah yakan yi magana dunkulalliya wanda an ce za a yi sharhin ta tana ba da ma'anoni masu yawa Allahu a'lam rawahu muslim kabila ne na sakif na mutum saka bi nisba zuwa garin sakif wani gari ne a iraki sakif to sai aka danganta shi zuwa ga wannan garin na'am na'am علامة محدث محمد ناصر الدين الباني هذا سؤال وجه للشيخ علامة الباني wato ne? hada su'alu na jawo da wannan da وانا بيمشي نعم ما مقدمة؟ أنا كان أشيلي أنا لم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن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 sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyama rajulun qala li akhihi ya ce. duk wani mutumin da yace wa dan uwansa ya kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma hakika ɗayan su ya dawo da wannan kafirci din kun gane ko idan ka ce wa dan uwanka ya kai kafiri to hakika ɗayan ku zai dawo da kafircin a gane in ma shi wanda ka ce wa kafiri kafirin ne to alhamdulillah a gani ka sanya masa rigan kuma rigan ya shiga jikinsa to amma ka ce masa kafiri shi ba kafirin bane to anan gizo ke saka a gani to kafirci zai dawo zuwa gare ka to nan ana nufin cewa idan mutum ya kafirta wani bai kafirta ba shi ma ya zama kafiri kenan eh tunda ce faɗar ba a biha ma hakika ɗayan su ya dawo da kafircin kenan in ma wannan bai zama kafiri ba shi ma wannan ya zama kafiri kenan kaga mai ma'anan ba a biha ahadu kuma wato ɗayansu zai dawo da kafircin me ake nufi da shi Allah ta'ala zai jarabu wannan ya aikata aiki kafirci ya fita musulunci an gane ya zama to mutum ba shi da wani aiki sai fitar da 'yan uwan shi musulmi daga musulunci saboda sun aikata wani bid'a wanda bai kafirta su ba ko sun aikata wani saban Allah wanda bai kafirta su ba shi kuma sai ya kafirta su a nan wajen sai Allah ya jarabe shi da kafirci sai ya kafirta ba ana nufin nan take ya kafirta ba wato za mu fahimci wannan ta hanyar yan khawarij kaga yan khawarij sun kafirta manya-manyan sahabbai sun kafirta al'umma sun kafirta duk wanda ya aikata manyan zalubai ko da bai kai matakin kafirci ba amma kuma me magabatan mu suka faɗa kan kawarish ɗin? shin an ce kawarish kai ɗaya sun fita musulunci kaga mafi yawan malamai tun daga zamanin sahabbai zuwa yau sun tafi akan cewa su kawarish ɗin yan bid'a ne amma ba kafirai bane an gane wannan ai to kaga da a ce in mutum ya kafirta wani nan take ya zama kafiri in wancan bai zama kafiri ba da kai tsaye za a kira kawarish kafirai an gane ya ka tabbi Ali bin Abi Talib shin khawarij ainihin kafirai ne yace la min al-kufri farru yace ko kadan ba kafirai bane ai khawarij sun guji kafirci ne ma su kokarin gudu da kafirci yasa saboda jahilcin su suka fada cikin bid'a ko ya fahimci wannan ko to shi yasa an mutum zai fasara hadisi ya kamata ne ya dinga dubawa yaya magabata suka fasara. don wani na iya cewa to in ka ce mutum kafiri ina ba kai ma ka fita musulunci wani da gaske ya zo shi wani lokacin <laughs> kaga in ka duba akwai malamai da dama wanda muna yawan kawo tarihin su wanda a da wato farkon fitowar izala an samu ainihin wani malami wanda yake a nan garin kaduna kusan in yana wa'azi ya fi kowa tara ainihin samari wa'azinsa ya buɗe kowa cika yana da baki yana da kaifin baki kuma yana da kaushin magana ko baya wasa da yan biriya nan take zai kafulta sufaye ya kafirta shi'a ya kafulta kowa da kowa kai ma da kake cin sunna idan ya ce wa da kafiri ne sai ka ɗan yi shakka haka yake ah, kai ma kana shakka ne to ayya an ta kafirun ce duk wanda ya shakka game da kafircin wanda na kafirta shi ma kafiri ne an gano wani ku shi wannan bawan Allah yana daga cikin wanda ainihin wato yake magana kan kullu bid'atin dalala ce manzan Allah ya ce duk bid'a bata ne kuma an samu wani malami ya ce wai akwai Musa, Sana, akwai bid'a wajiba akwai yace man anta anta kabiru malamai suka yi haka ana cikin wa'azi ba ana wa'azin izala gashi an cika ga malamai nan wanda suna gaba da shi a wajen ilimi amma ya fi tara jama'a Ya ce, wai har manzo Allah yana magana kullu sai kuma kana magana wai akwai biri a wajiba akwai biri a mustahara ce man anta anta kafirun aka ce subhanallah wannan shine fahimtar malabo kuma a lokacin shine fahimtar shehu dan fudiyo shine fahimtar kaza ka duba littafi kaza kaza yace ba su wanda ya faɗi wannan kafiri ne to saboda yayi karo da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan aka dakatar da shi da aka dakatar da shi haka ita tayar da hankulan mutane yace to saboda haka izala daga saman ta haka da kafare ne su yace mutum ɗaya kawai yake daga wa kafa ta tijan nan ta tijan arziki shi kaɗai yake daga wa kafa shi ne malama gumi ke tun daga su isma'ila da zai zuwa ya tijan kafare ne ina ganin da ƴan aka ɗan dawo da shi aka sulhunta samari suna ganin ya fita suka bi shi suka bi shi ya ta kafa ta kowa da kowa ya kafa ta kungiya ana cewa da'awa kungiyar da'awa daga baya malamin kuma yanzu sasanta ya dawo to da ya dawo din to kasancewan Allah dai ya nuna mana wannan hadisin da ke son kawo hujjar shi sai wannan bawan Allah ya fara shakka akan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam zai karanta hadisi sai ya karanta ce wannan hadisi ba zai yi annabi ya faɗa ba haka ya gama karyata sayyid bukhari kusan ina ganin hadisan da ya ce a cikin sayar bukari sun inganta ba su ya abu wuce sittin duk sauran hadisan ƙarya ne kawai ya zo ya ce bulugul maram dawa ba a magana muktarar hadis hadisai ko biyar ya ce ko mai su inganta haka ya kawo ainihin maganganu maganganu kai daga baya tun yana wannan ya fara ko kashin annabi isa zai dawo ya fara magana kan ceto ya yi inkarin ceto ya yi inkarin azaban kabari kaga ya fara dumfaran aƙida ta mutazila a hankali a hankali yana ta inkarin abubuwa ya inkarin isra'i da miraji ya inkarin miraji din to daga baya ma sai kawai shi gaba ɗaya hadisi ma ba hujja bane qur'ani zalla yanzu shi ne jagora na ƙur'anin zalla yanzu a garin Kaduna yanzu masallacin shi nan ne dandali na ƙur'anin zalla an gane kaga malamai sun yi tufaɗi duk wanda ya ce ƙur'anin zalla za a ba hadisi an ce yi ridda sakamakon maganar da yake ta faɗa nan shi'umci na kafirta musulmi sai ya dawo kan shi a gane ba wai kai tsaye lokaci da ya kafirta sai da ya aikata aikin kafircin ku gane wannan to shi yasa dole ne mu yi takatsantsan da fitar da mutane daga musulunci in ba wai nasu ya bayyana karara cewa wani ya yi rinta ba alkufur haƙƙun layi sun mara rasulihi bin nasu ya zubutu labi ƙaunin fulani man kana rabbul alamin wa abduhu kal kafarahu fa zaka zul kufrani kafirci haƙƙin Allah ne sa'annan manzon sa sallallahu alaihi wasallam bin nas yazbutu yana tabbata ne da nassi na Qur'ani ko hadisi la bi qawli fulani ba maganan wane da wane da wane ba man kana rabbul alamin wa abduhu kal kafarahu duk wanda ya kasance ubangijin talikai da kuma bawan Allah manzon sallallahu alaihi wasallam sun kafirta shi fa zaka zul kufrani wannan shine ma'abocin kafirci an gane wannan ko ka ga maganar da ibnu qayyim ya faɗa rahimahullah a cikin nuniya sai ƴan uwa su kiyaye kada a samu ɗan salafiya ya ringa sakin baki ga mutane dan salafiya ya zamanto yana jin tsoron kafirta mutane sai idan nasu ya tabbata karara akai ƙarƙashin fahimtar magabata an gane wannan ko ko da mutum ya aikata bid'a ka kira shi ɗan bid'a din in ya kai wani mataki amma sai idan ya kafirta ba dukkan a ke kafirta mutane ba na'am wa anhu aidan qala kuma an karbo daga gare shi ne shi wane ne shine Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yace Allah Rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma rajulun kaffara rajulan wani mutumin da ya kafirta wani mutum fa ahaduhuma kafirun to daya daga cikin su kafiri ne an gari? wato in dai wancan na farko bai kafirta ba to wannan sai an jarabe shi da kafirci wa an wa aidan qala radiyallahu an eh wannan hadisi akhrajahu man akhrajahu al-imam ahmad fil musnad ahmad shakir fi tafi al isnadu isnaduhu sahih eh wa an wa an karɓo daga gare shi kuma ya ce. idan kala rajul li sahibi ya kafir idan mutum ya ce wa abokinsa ya kai kafiri na'am fa innaha tajibu ala ahadihima to lalle tana lazimta ga ɗayan su tana tana fadawa ga ɗayan su tajibu anan tana fadawa fa idza wajabat junubuhu fa idza wajabat fa idza wajabat junubuha fa kulu minha wa at'imu al-qani'a wal mutar fa idza wajabat junubuha junubu man kujinu ba wato idan ainihin gefen raƙumin ya wajaba mai ma'ana ya wajaba ya faɗi wajabar junubu ha ai gefen jikin shi ya faɗi fakulu min ha ku ci daga gare shi kaga anan wajaba ai sakata an gane ku to lalle wannan kafirci jibu ala ahlihi ma ai tasqutu ala ahlihi ma kafircin na faɗa ma ɗayan su ko kafircin yana lizimtar ɗayan su ko kafircin yana wajaba ga ɗayan su fa in kana allazi qila lahu kafir idan har wanda aka ce mai kafiri kafirin ne to alhamdulillah shi wanda ya faɗi maganar ya huta wa idan ko bai kafirta ba raja ilayhi ma to abin da ya faɗa ya dawo gare shi shi ga malamai suna jin tsoron kafirtawa idan ainihin matsalan bai fito ƙarara ba ba sa kafirtawa din suna amfani da ka'idan al-yaqinu la yazulu bi shakk yaƙini baya gushewa da shakka idan mutum ya tabbatar mutum ya shiga musulunci amma yana shakkan fitansa musulunci sai ya ɗauke shi mai wato ya ɗauke shi a matsayin musulmi har sai ya samu tabbaci cewa ya yi rinda. na'am وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجلا رجلا نعم kawai yin intelligent baya da zafi da zai koma can kawai wajen kawai da kuma da inda nufin ya nuna kawai inda ya faɗa ko wancan ya zama kafin ko shi kafin ya zama kawo abin da kawo masa ibn hajar ya yi shari'in hadisin a cikin fatul bani. to duk ire-iren wannan kaga malaman da yake fannin zire sai a dauko irin bayanin da suka yi zaga can za a gane ba wai ana ɗaukan gundarin magana bane ko a yanke hukunci A gane wannan zai irin mutumin da yake ɗaukan kamar ayan nan bai asin da wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada ba zan kuskure ne to me ma'anar da suka ai wanda ya sa Allah da manzansa to sakamakon shi wutar jahannama yana mai dawoma a cikin ta har abada kenan ga mutum ya yi zina ya sa wa Allah da manzansa yana da jahannama har abada in ya yi caca ya sa wa Allah da manzansa yana da jahannama har abada in ya yi na ga a wani mutum ya ɗauki ayan akan gundarinsa zai yi ta kafirta ainihin masu saban Allah ya zama nan kawai da nan wajen a dole ne yaya malamai suka fassara shi malaman farko salafus salih na'am وعن ابي ذر رضي الله عنه انه ان كربو daga abi Allah ya kara musu yadda cewa lallai annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa lallai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yarmi rajulun rajulan wani mutum bai taba jifan wani mutum da fasikanci ba wala yarmihi bil kufri sannan bai taba jifan wani mutum da kafirci ba lam taddat alai face wannan kafircin ko fasikanci ya dawo gare shi illam yakun sahibu kadhalik idan ya zama to shi abokinsa ba haka yake ba akhrajahu eh, bukhari wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi sai hmm. hmm. تفيد الإضافة نعم أنه المؤرف بالإضافة wato al-mu'arraf bil idafa wal mu'arraf bil da kuma wanda aka mai ta'arifi da nida'i al-amsila misalai wato mota ta mai sauri ne <coughs> sayyarati kaga wannan sayyara mubtada'un marfu'un bi damma al-muqaddara alama qabla ya'il mana amin zuhuriha ishtigalul mahal bi harakatil munasaba wa huwa mudaf wal ya mudaf ilayhi sari'atu khabar mubtada wal hum bi damma hmm. sirat muawiyata hamidatu tarihin tarihin muawiya dan abi sufyan abayyabo misali siratu kaga mubtada um marfu bi wa an gane ko hamida khabar mubtada marfu bi dhamma kaga nan shi ma an yi an yi mai ta'arifi asalin sira na kira ne ba ko to na kira sai aka yi idafa zuwa ga muawiya shi kuma abu awiya alam ne shi alam ma'rifa ne kaga an yi idafa na kira zuwa ga ma'arifa sai zan me sai zan ma'arifa idan aka jingina na kira zuwa ga ma'arifa yana mayar da wannan na kira ya koma ma'arifa wato idan ba a san ka ba amma an san abokinka ko an san mahaifinka sai a san ka ce mutumin da yake ɗan gidan wane ne sai a ko sai a gano ka kai asalin ka ba san ka ba amma an san mahaifinka to sanin mahaifinka zai janyo a san ka ba a san ka ba amma an san abokinka sanin abokinka zai janyo me a san ka saka tarihi na kira ne mu'awiya ma'arifa a gari su kaga da na kira da ma'auya a ma'arifa suka haɗu sai zama ma'arifa tagarizu hada tsarin jami'u wato fito fito na wannan tsuntsun mai kyau ne a gane ku me kuwa ce lazizun ba tagarizu hada tsarin laziz ya kamata ya ce fitan wannan tsuntsu mai daɗi ne gari mubtada marfu bi ma a zahira ala akhirih an gano wannan ku wannan ha'ul din harfu tambi za ismul ishara mabniyun ala sukun fi mahalli jarri mudafun ilayhi wa huwa mubdalun min asair badal badal na haza shi kuma badal ne na shi jamilun khabar mubtada marfun bi damma az-zahira ala akhir kaga da haza al-mu'arraf bil idafa ha ila yau domin ismul ishara ma'arifa ne shi to shi kuma tagari na kira ya kai idafan shi zuwa ga ma'arifa zai zama ma'arifa kalawu mai yadda il ma'arifa mamlul magana wanda yake da awon ilimi mai kusa da mutane ne ana kusawa da shi ya yi kawai magana ya tafa shi kalamu mubtada marfu bi damma man ismul ishara an ismul mausul mabni ala sukun fi mahalli jarri mudaf irai dama shi ismul mausul ma'arifa ne shi to kaga kalam na kira aka yi idafa zuwa ga ma'arifa sai zama ma'arifa yadda i fi'il mudari marfu bi ma al muqaddara ala ya mana amin zuhuri ya article yadda i huwa kenan wa fa'iluhu damir mustaqdiruhu huwa al ma'rifa maf'ulun bi mansubun mamlulun khabar mubtada marfu bi damma al zahira ala akhirih to yanzu wannan yadda il ma'rifa din nan wal jumla al fi'liya yadda il ma'rifa la mahalla al hamil al i'rab silatu lil mawsul na'am aqibatu sabri mahmudatu wato karshen hakuri abin yabo ne aqiba mubtada marfu bi damma az-zahir al-akhir huwa mudaf as-sabr mudaf ilayh mahmudatun khabar mubtada marfu bi damma az-zahir al-akhir har shi wannan aqiba na kira akai idafan shi zuwa ga as-sabr wanda sabr al-mu'arraf ne bil alif kaga na kira da ma'arifa ya zama ma'arifa kitabu akika Mushidu. littafin dan uwanka mai amfani da shi kitabu mubtada marfu don ma akai ha mubtada marfu bi ma huwa mudaf aqi mudaf ilayhi wa huwa mudaf wannan kafin mudaf ilayhi shi ma kun ga kitabun na kira ne shi akai. shi ma na kira a gani sai aka yi idafan na kiran nan zuwa ga kafin kafu din nan damiri ne shi to damiri ma'arifa ne sai akika ya zama ma'arifa akika ya zama ma'arifa zuwa kitabu akika ya zama kitabu na kira aka jingina shi zuwa ga ma'arifa sai zama ma'arifa a gane wannan eh mufidu khabar mutara hu bi dama na'am ya muslim ya muslim ya kai bai sauri kai tattali ka bi sannu sannu ya kai mai sauri ka bi a hankali a hankali ga ya harfin nida musri'un munada mabni ala dhammi ittaid fi'l afil babu ne ala sukun wa fa'iluhu anta ga wannan asalin musri na kira ne shi a gane ku da aka sanya mai nida na kira idan an kira shi ya zama arifa ana kiran wannan al-mu'arraf bin nida an gane ku ya musri ani sa'ida ya kuma sauri guda biyu ku yi tattali a kuma ba a hankali wato ya ɗina harfin nida wannan musri ani munada an gane mabani alal alif an gane ai ya bata ani an da hu me an ta shi wa wannan nunu ibra ta fi sun mufrad ittaida ne ittaida yawa wato ida wato ku bi sannu sannu fil amr ne wa ala hazafin nuni wa alif al-ithnaini dhamirun barizun muttasilun fi mabni ala sukun fi mahall rafi fa'il kaga wannan yadin na kira ne a yadin harfin nida wato musri'an na kira ne amma tun da aka kira na kira na kira an kira shi ya zama arifa ya musri'una ita idi shi ma ya musri'una musri'una masu sauri wato ku ba a hankali a hankali duk daya shi ba duk ma'arifa ne shi na'am al-mu'arraf na'am bil idafa al-mu'arraf bil-idafa ismun udifa ila أضيف min al-ma'arif shi mu'arraf bil-idafa suna ne wanda aka ce jingina zuwa ga ɗaya daga cikin ma'arifofi na'am al-mu'arraf bin nida shi mu'arraf bin nida munada wato qusida ta'ayyun shi munada ne wanda aka yi nufin a ayyana shi na'am فاكتسب التعريف بهذا القصد sai ya samu ta'arifi da wannan manufa din muna zuwa da wuri haka zamu rika gama karatun da wuri ba matsala ce kowa kuma yi sallah azura kawai da duk harunan wani za ga insha Allah karatu zai zama to cikin sauki mun gama shi mun wasi kowa ya tafi sana'a shi a abin da masu makaranta sun tafi makaranta amma muna zuwa lati karatu zai zama to baya tafiya yadda ya kamata Allah hana kuma ta'ala shi ke da muna muna kuma mu uwa tuni a har yanzu kan cewa yanzu saura wajen wata wata hudu ko kuma ce wata uku da wani abu yanzu Ramadan ramadan sura wata uku da wani abu akwai mutane da yawa da suka yi alkawari za su bayar da wani abu to sun ba da lambar wayan da sunansu da sauransu to wayanda suka yi alkawari za su bayar sun ba da lambar wayan su to lokaci ya kusa ya kamata gaskiya a cika alkawari yan kaɗan ne har yanzu suka cika wannan alkawarin in ka san kaya wannan alkawari ka cika sannan akwai wanda ba su ma rubuta sunayen su ba in ka san baka rubuta ba amma akwai gudunmawar wanda zaka bayar a da Allah ka rubuta sunanka ka bayar da wannan gudunmawa din saboda da wannan gudunmawa da zaka bayar shi ne taimaka wajen gudanar da duk abin da za a gudanar kamar yadda kun sani yanzu neman taimakon yanzu kusan ya takaita ne a makarantar kawai kusan asalin masu taimakawa da wuraren da ake samun taimakon kusan duk wannan taimako saboda hali na yau ko dai wani dalili ya tsayar da taimakon amma mu da muke cikin gida mu ne muke ta faɗi tashi wajen ganin cewa abin ya yi to saboda haka da Allah duk wanda in ka san wani mutum wanda ka san yana taimako to ka karbi takarda ko kuma ka faɗa a karbi takarda domin a kai masa domin a yi masa bayani in kuma wato baka sani ba to kai dai dama kai dama ana buƙatar naka gudunmawa din haka Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk